زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب Allah yana ba da labari cewa ya jarrabe mutane, ya ƙawata musu son abubuwan sha'awa na duniya, kamar mata da ‘ya'ya da dukiya mai yawa, tararriya ta zinari da azurfa, da horarrun dawaki masu kyau, da dabbobin ni'ima na daga raƙumma da shanu da tumaki da awaki da shuka a bayan ƙasa duk waɗannan jin daɗin rayuwar duniya ne ana jin daɗi da su wani lokaci ɗan kaɗan sai kuma su gushe don haka bai dace ga mumini ba ya damu da su a wajen Allah ne kaɗai kyakkyawar makoma take ita ce aljanna wadda faɗinta faɗin sammai da ƙasai ne kasancewar abubuwan sha'awa na duniya masu yankewa ne sai Allah ya faɗakar zuwa ga abin da ya fi alheri daga gare su ya ce